mutum ne min ma'in daga wani ruwa dafik mai fitowa da sauri ya kharju min bayna sulbi wa tara'ib wannan mani yana fita bayna sulbi nan gadan baya wa tara'ibi da nan din mace kirjinta na mace yana kashin wayannan guda biyu inda in ta ado ta sa sarka take kwanciya a shi kuma namiji yana gadan baya amma gadan baya kan hanya ne fa mani daga kwakwalwa iki sai ya fito ta gadon baya sai ya je ya shiga cikin marenanka lokacin jima'i kuma ya fito na mace kuma iya nan daga nan sai a haɗo na mace a haɗo namiji shine Allah ya faɗa a suratul insan yace na mashajin na butalishi faj'alnahu sami'an basira na'am innahu ala raj'ihi laqadir Allah yace to ko wanda yayi wannan ya fitar da mutum ta waccan hanya bayan ya mutu yace ba za a tashi ba yayi ƙarya shi Allah ba wani ku koyaye duniya ba eh saboda ai kafirai sun ce an mutu ba za a tashi ba ko ba mun suka ce ayin na lamar dudu na fil hafira mm. idza kunna izaman nakira qalu tilka izan karasun kasira mm. Allah ya ce ƙarya kuke innahu ala rij'ihi laqadir ko an yadda kafiri ko bai yadda ba Allah ya ce sai ya tashi kowa mar hisabi mai iko ne idawo da ba bayan ya mutu Ya ma tubla sarair yaushe za a yi haka ranar tunan asiri Allah ka raba mana asiri wannan rana Allahumma asturna bi sirkal jami Allah ka hada mu da Muhammadur Rasulullahi Allah ka gafarta mana Allah ya sauke mana jin kunya ranar da za a tono asirin bawa a zazzage zuciya duk abin da ta tattaru boye boye da nuku nuku eh yasa sai a yi adalci in mutum ya yi adalci wallahi kansa iwa na'am fama lahu min quwwatin wala nasir ce to kai kafiri ga kafirin kiyama ka zo hannu da duniya kake ganin ko da matsayina babu ba mafaka to gashi ba karfi ko ba da wani mataimaki wasama'i zatir rad Allah ce ina rantsuwa da sama mai zubar da ruwa rabi za ta sadai ina rantse muku da ƙasa mai tsagewa tsiro i fito lahu laqawlun fasal wannan alqur'ani laqawlun fasal magana ce fara babbiya ya raba ƙarya da gaskiya halal da haram haske da duhu duk ƙur'ani ya warware yasa Allah ya ce suratul furqan tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdi mai son ya zauna lafiya idawo iduba alqur'ani ibi alkur'ani sai a zauna lafiya la qawlin fasali wa ma huwa bil hadal alqur'ani ba magana ce ta wasa ba alwa'du wal wa'idu alwa'du shine alƙawarin da Allah ya yi wa mu'mine wanda ibi annabi wanda ibi gaskiya wanda i kaza ye kaza ye kaza akwai alkawarin aljanna shine alwa'adu alwa'idu kuma narko narko ga wanda i kaza zai ga kaza tun daga duniya zai ga kaza Allah ya ce qur'ani ya zo da wannan to ma hu bil hazali qur'ani ba ho gana ce ta wasa ba kum yakiduna da. bari kafire na nan na kulle kiyayya da manzon Allah suna kulle kulle dan kin su da Muhammad rasulullah kullun bitin suke sa yaya za su cici musulmi har yanzu kullun sai sun mitin ta ina za su mu duk sati sa zauna Allah ya ce to su gama kullawa wa akidu kaida ina mai musu sakayyar abin da suke ina kare musulmi a <laughs> ah, barin kafirai abin da suke na tanadi ga musulmi ba dan kariyar Allah ba mala ai ba magana da gaske suke to mu abin da ake nema a gurin musulmi ya nemi kiri da ubangijinsa abin da Allah ya faɗa annabi ya faɗa matsaya tsaya kai wallahi in muka rike gaskiya ba maganar wani kafiri da zai zo ya muku wata illa eh wa in tasbiru wa tattaku ya Allah ya ce la yarukun kai domin shay'a eh in muka tsaya kawai abin da Allah yake so kenan mu madaki kwanan nan aka fammar iraki ko ba haka bane muna ta addu'a jariri ma yi addu'a to kar mu ce mun ga shiru Allah ya karba shi a gurin Allah kusa shekara dubu ma kusa ce a gurin Allah shekar eh, mu karaya mu tsaya mu rike musulunci gaskiya ne kar mi wasa kar mi kokonto kafirai na nasu ne Allah ya ce shi zai dauka ma makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yashurun anzur kaifa kana aqibata makarihim sai ya ce anna damarnahu Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai fama an kafirina amhil hurwaida mu matsalar mu a yanzu matsalar mu matsalar mu a yanzu rashin haɗin kai musulmi da musulmi a rika gaba makoci da makoci babu shiri dan eh? uwanka na ciniki baka so yayi kowa ya ware kungiyarsa in baka shigo ba kai ba na Allah bane ba mu da adalci kenan kai kanka abin da kake baka da imanin an yadda ko ba a yadda ba kana cikin mashi'atin lashi to ita kanka mana baka da harshen da zaka zagi wani a yanzu lallaba kai ta kanka kawai eh kowa aka yi tinke ba zai haye wallahi mu ba hankali Allah ya ce saurari kafiri ya Muhammadu dan musu jinkiri dan kankan daga nan ku an musu saurare zuwa badar aka kakkashe manyan su suratul ali مكية وها تسعة عشرة آية سورة Al'a sabbi kenan ko. eh sura ta 87 a aya goma sha tara ce wannan sabbi yayin da ta zo manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce masaka ta cikin sujjada kowa zai sallah yanzu in ya kai gohi me yake cewa subhana rabbiyal a'la ko ba haka bane ka faɗa sau uku ko sama da haka in kana da wata bukata ma sai ka faɗa eh ka roƙo Allah ko a cikin sujjada a sallah sai kai ta farilla ko ta za ka yi Allahumma arzuqni kai eh guri ne da za a amsa maka annabi ya ce in mun yi ruku'u mu ta girmama ubangijinmu in mun yi sujjada mu nace da yin addu'a shi yasa da izawaka ta zo ya ce mu saka cikin ruku'u fasabihi bismi rabbikal azim yasa in ka rike gwiwa sai ka ce me subhana rabbiyal azim wa bihamdihi nan sai ya ce ga suratul a'la annabi ya bamu ita mai yawan karanta ta zai samu basira sannan kuma ya ba mu ita cikin shafa'i da wuturi ba ita muke karanta mai kulliya mai falike da nasu ba kai ka kwanta bacci kuma ai kaga mun yi ban kwana da kai daga nan kila ba za mu kuma haduwa da kai ba duk wanda ya shafa'i da wuturi ya kwanta kar ya zaton gobe da shi za yi komai ka yi bankwana da kowa da kowa ba dole a kuma ganin ka ba eh kaga dan adam ashe abin tausayi ne Allah ka gafarta mana eh yace to ga wannan sabbi suratul a'la eh alganar da mu ma'anonin ta bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim sabbih isma rabbikal a'la sabbih kaji sarkake sunan ubangijinka al'a'ala mafi ɗaukaka yanzu duk taron nan namu a zuciyarmu ko menene bayan Allah yake ko ba haka bane malam a zuciyarka ko menene ba wani abu sama da Allah to haka ake so in kana karatun sabbi ka rika kawo ma'anoninta a zuciyarka ba fatar bakin ka ta karanta ta wuce ba sabbi i tasbihi yaban Allah ne duk duniya ku ba mai san aibehi irin Allah ko kai kai kyauta so kake ce an gode ko jazakumullahu bi khairin Allah ya taimaka Allah saka da alheri ba haka muke so ba to kalli abin da Allah yi mana ai rani ai damuna ai dare ai rana ba abin da aka fasa saban yi kuke kowa ci isha'i ga munan mu yi dariya mu abin a yi tsalle-tsalle ashe tsakanin mu da Allah sai godiya sai yabo Allah shi yake son yabo yasa yake yusabbihu ko ba haka yace ba muradi i kenan sabah malin sa kenan sai yace subhana shine masdarin sa nan kuma sai yace sabbi tsarkake sunan ubangijinka al'ala mafi daukaka Allah khalaqa fasawwa allazi khalaqa fasawa shine ashe ka dole a gode mar shine allazi khalaqa wanda ya halitta fasawa ya daidaita halittar wallazi kaddara fahada wallazi kaddara, wanda ya kaddara komai ya kaddara gabar yamma kudu arewa sama ƙasa rana kaza komai Allah shi ne ya kaddara shi kuma kun ji bayan ya kaddara fahada sai shiryar Allah ka shiryar da mu eh Allah ka sa mu riko da Alƙur'ani. Allah ka sa mu cika da la ilaha illallah mu tahi da la ilaha Allah ka saka mu aljanna cikin ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah shine kaddara fa hada jama'a eh Allah ne mu shirya mu alqur'ani an turo annabi ga littafin Allah wanda ya rike wannan shine zai samu shiriya ka gani da dabbobi kuma da sauran abubuwa shiriyar su ta dabi'u da hali da abun da isan ya musu ta inda za ka gane Allah shi ke shirya ba yanzu dabba sai ta zo nan ta aihu in Allah da nan da awa biyu in ta lahi dan kaga ya tahi ya kama nono kuma kana kallo ba ita za ta kama nonon ta sa a bakinsa ba waye shirye da shi Allah ne da wannan aiki hmm? tsuntsu nan sai ya zo ya kwana a bishiya ya saba kwana ya aje kwansa ko gida ko ka kawai sabo in gari ya waye ba mai sammakon tsuntsu fil sai ifici ga ya ibi lokal lokal gamin nawa it kwarara i tafiya sai ga magariba ta gabato ya ce gun kwanan sa yake nema bishiya irin ta miliyan nawa ce amma ba zai manta inda ya kwana ba wa ya shirye da shi Allah ya ce shine kaddara fahada to Allah shirye da mu eh aikin Allah ne wannan eh shine kaddara fahada mai shirye da bayi sai ya katur halitta ya kwace hankalinta sai ya karama kuma sai ya ta wayo ka duba tururuwa ka duba kiyashi tururuwa yanzu ta tara abinci duk kwaye da kwai ta bantar gefanta sai ta tara ko an yi ruwa gidan ruwa yana ciyawa to haka abin da ta tara ma ba zai tuho ba Allah shi yake ta wannan kaddara fahada eh banda kaddara fahada yanzu mun yi sama sarrafa raƙuma da shanu ah. yanzu sa sai a hada guda 300 a ce yaro dan shekara ahirin ya kai su kiyo ya ba su ciyawa ya ba su ruwa ya ce mu tafi gida ku kwanta duk su kwanta sa ɗaya in yi tun bai zai yi baza garin nan ba ko ba haka ba ne duba raƙumi ho malam karhu mutum arba'in ne da wallahi da zaka sami yaro dan shekara uku in kace ya ce raƙumi ya kwanta kwanciya bai in kace ya tashi sai ya tashi wannan bai isa aya ba to kuma dan adam duk dabaran nan tasa shi kuma sai da daddare a turo sauro ya hana shi bacci <laughs> eh kar ma ya cije ka kuka kawai zai Allah ya ce shine kaddara fahada wani akhrajal mar'i Allah shine ya fitar da makiyaya ya kore shar faja'alahu ghufa'an hawi bayan ciyawa ta fito ti kore har baki take iska na yin gabar fir fir fir fir nishuran ne da rahmati kaka na yi sai iska ta juyo ta yamma duk wani kore sai ya bushe shine faja'alahu ghufa'an sai mai da shi jafa bushashe a hawa ya zama tittika mhm. sanu quri'uka falatan sai sanu quri'uka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za mu karantar da kai falatan sa ba za ka manta ba sallallahu alaihi wasallama duk wani mai karatun qur'ani sai ya sha wahala alaran ma ko ba haka bane sai an je an biya qur'ani sau 300 allanka karfe ukun dare ka tashi ka tafi kiskali ga barazanar mala ga yunwa ga maho sallaka can fada nan kuma duk da wannan wahalar da kai ta shekaru ba dole ne tilawar ta zauna ba shi Allah ya ce mun dauno yin karantar da kai ya rasulullahi eh wani wato idan jibril ya zo da wahayi manzo Allah sai ya rika gaggawa dan kai ya manta da ya ce bismillahir rahmanir rahim shi ma sai ya bi shi sai Allah yake gaya masa cewa la tuharik bihi lisanaka li ta'jalabi dai ne motsa harshen gaggawa dan karka manta inna alina jam'ahu wa qur'ana na gare mu jam'ahu fi sadrika hado qur'ani a kirginka da karanta shi akan harshen kaman daudawi fa inna ma yassarnahu bi lisanika in banda Allah ya sauƙaƙa alqur'ani ba za mu iya karanta shi ba jama'a eh ga ba harshen mu bane fa gane shi zai mana wahala to ya riga ya ce wala kada yassarna alqur'ana lizikr fa hal mun mudakkirin alƙana da ma'anonin alqur'ani dukkan mana alasa hafizan qur'ani ne alasa kuma ya cece mu eh to ka gani sai yace wala ta'jal bil qur'ani min qabl an yaqra ilayka wahyi wa qur rabbi zidni ilma kai dai ce Allah kara min ilimi dan haka fa iza anahu idan jibril ya zo iya karanta maka ayoyin alqur'ani fattabi qur'anahu saurare shi kawai summa inna alaina bayanin kuma bayanin ma mun daunoyi sanar da kai ilimin kai sai ka koyo fatiha sai ka koma an koya maka fasara sai Allah yake da sanin ma'anarta da sanin wane ne mun dau aya fa'i dan haka eh, menene sanu kori uka falatansa za mu karantar da kai ba za ka manta ba illa ma sha Allah to anan annabi yana mantuwa ko baya yi tambaya ce <laughs> kun shiru ya ce falatansa ba za ka manta ba illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so kamanta sai a shafe hukuncin sa ya ya'lamul jahara wa ma ya khafi Allah shine yace ya alamul jahara ya san abin da muke bayyanawa da ma ya kafa da abin da muka boye a kirjin mu ko ya boye a gaibin wani yassiru kal lil yusri za mu tadar da kai li dariqatil yusra han shari'a sauka annabi yana maka shekara goma sha uku kawai tauhidi yake kira sai yake tunanin an tahi ba shari'a ko a bashi mai wahala kaga zamanin annabi Musa an kai fitsari ya taba rigar ka sai ka yanke rigar in ya taba jikinka sai kawo gurje jini ya fito mu ai saukin ya zo ko in ka zuba ruwa ba tsarki ya samu ba sallah ma aka ce zaka yi tafiya raka'a biyu azumi ma in ba lafiya ka sha zakka sai mai kuɗi aikin haji he da kuɗi he da lafiya ga kuɗin ga lafiyar hanya ba lafiya da aka ce ka zauna to wani yi surka litsira ke fa zakirin na fa'ati zikiri kai gargadi kai wa'azi amma fa inna fa'ati zikira in wa'azin zai yi amfani kaji Allah ne ya ce annabi kai wa'azi manzo ne ba sa gane wa'azi ba bai da farin jini Allah mana in an ga kana yi sai a dauka ma aikin yi ne kawai E, ko ba haka bane ko talauci ne ya dame ka <laughs> Allah ya ce annabi ya ayyuhal mudassir qum fa anzir ko ba ka Allah ya ce annabi tashi kai gargadi saboda haka ashe malamai sai su fito su yi ta kokari su faɗa ko ba za a dauka ba eh to yanzu in ka ce za ka yi wa'azi bagin jini za ka yi ko a gun abokanka da an fara baka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza sai ka ja na ya usas ko ba haka bane mana wa'azi ya fara ma izgili amma an ka zama shi ki shi a zauna wai da kai lafiya kaji Allah yake kai wa'azi amma in na fa'ati zikira in wa'azin zai amfani to wa'azi jama'a yana da amfani ko bai da amfani tashe sai ai kenan ko to amma amfanin ba kan kowa ba Allah zai faɗa sai zakaru man ya kashe sai zakaru zai gargadi wa'azantu man ya kasha mai tsoron Allah mumini zai amfani wa da wa'azi eh mumini zai ji daɗin wa'azi yasa wa zakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minina wani yanzu da an zo za a yi karatun Qur'anin nan kaga dishe bar sa sai zo ya shiru baya so ma a tashi to waye zai ki wa'azi wa yatajannabu halashke al ashqa talakan lahira Allah sauki wanda zai tashi bashi da komai Allah ne fa ifada to ya tajannabu ha zai nesa da wa'azi baya so baya waiwaye zuwa gare shi baya karɓar nasiha alladhi yasala an-nar al kubra wannan wanda zai shiga nar al-kubra wutan ne mai girma amma la yamutu fiha wala la yahya la yamutu wala yahya kaji subhanallahi ba mutuwa ba rayuwa wuta masifa ta kai masifa kenan wa ya tishi lima min kulli makanin wa ma huwa mayyit Allah ka kiyashe mu qad ma anta zakke hakika ya ta manta da bil imani wanda ya tsarkaka duk mutumin da yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya tsarkaka innal mu'mina la yanjisu innamal mushrikuna najasan a duk musulmi ba najasa bane eh wanda duk isar kaka ya ta. wala karas marabbihi fasalli kuma ya ambaci sunan ubangijin sa ya kiyaye sallah guda biyar ballatu surulal hayatad dunya bari kun fifita rayuwar duniya kun fi santa akan lahira ba ku tanadin lahira in ji Allah wala hiratu khairun wa abki lahira ku ita tafi alkhairi da wanzuwa ga wanda ya gane ya aiki domin ta inna hadha la fi suhufil ula tun daga kan kada afala hamanta zakka har karshen sura inna hadha la fi suhufil ula wannan iya cikin littattafan farko suhufi ibrahim wa musa suhufi ibrahim littafin annabi ibrahim da sayyidina musa kai wannan sura malam da manyan annaba ta cika masha Allah suratul ghashiyati hmm. makkiyatun haya sittun wa ishiruna aya suratul gashiya sura ce ta 88 a qur'ani aya ashirin ce da shida makiya ce masha bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim halate ka hadithul ghashiya kad hakika ai ya zo maka labarin gashiya ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama an ce mata gashiya ita alkiyama saboda tana lullube zuciya da tsoro kiyama mala baka ji an ce yawmut tagabuni ba ranar kamun ga. kamar abu ne yanzu zaka je ka sayo shi 800 sai ka ce bari in tafi da 1000 kila ma na da da canjin 200 ko kuma abin nan dole ka saya kana zuwa saya kace kudin sa dubu ɗari da hamsin ne ka sa abin kenan da gaske ne to haka kiyama da aikin ka in zaga ka kare dubu baka yi bacci ba wallahi in ka je filin kiyama sai ka baka zo da komai ba yasa jama'a mu rika tuna wannan duk abin da zamu yi musa Allah a harkokin mu mu damu da abin da ake gaya mana dinnan eh to mu je mala wujuhun yawma idhin khashi'a ranar kiyama wata fuskun za a gan su na kafirai kenan sun kaskanta eh sun kaskanta sun yi bakin Ɗau Malkiya mati, tare da zina kanzaben allah-u-wani, huhu masa nasiba. Kuma aikinsu mai wahala ne. Tos ne ranar lahadiya? za su yi ga wuta, dubaɗɗe wahala da kafin ke sha. Ƴan suma suna ƙoƙarin fa. akan addini nasu sama aikin da suke bama yi mu. Da ana damuwa da addini, kaga mutane a haka yanzu? In an damu da addini? su taimaki addinin in ana larura su kai taimako magani ne abinci ne bargo ne yi suke ga aiki amma ba lada mu mu tsaya mu mai ladan mun kasa he san kai Allah ya ce ga su cikin abin nan an daddare su da saka kuma za a shigar da su wuta mai zafi tuskenin na ainun maniya kuma za a shigar da su wata idaniya in ruwa ta ruwa a jahannama sai a shayar da su wata idaniya aniya wadda ta kai karshen zafi na'am ruwan ana nan iya da zafin sa gari jiya gare da gobe in an doso dan wuta tiririn abin in yazo sai fuskar ta kwabe ta fado cikin ruwa subhanallah eh wannan kafirai za a yi haka laysa lahum ta'amu lillahi rabi Allah yake ba su da abinci sai rabi eh wata kaya ce mai guba wadda ta jahannama ba ta duniya ba kuma irin ta ko ta nan duniya da kuma ma baya cinta Allah ka kiyaye shi la yusminu wa la yughni min ju'i la yusminu baya saki ba abincin wuta wala yughni min ju'in kuma baya wadatarwa daga yunwa wujuhun yawma idhin na'ima subhanallah kaji kuma Allah samu ne eh wasu fusakun za a ga su na'ima muri'atun sun yi haske mu'mina kenan eh yawma tabayru wujuh wa tasawudu wujuh eh, Allah samu ne da farar fuska. Lisa ayi harabiya. Amma annaba a hadisi yace za a tahi jama'a al'umma ta gurran muhajjilina min asal lulu'i Allah samu ne eh lisa ai habariya saboda aikin ta tayi dadde ta bi ka'ida koyarwar annabi eh tsaya kan gaskiya jama'a fi jannatin aliya fi zarfiya kenan suna cikin aljanna madaukakiya na'am mm, hissan wa ma'ana la tusma'u fiha lagiya ai aljanna babu lagiya ba musu ba hayaniya ba jaye-jaye illa kilan salaman salaman eh nan duniya ce gidan hayaniya ɗazanan na ga wasu akan bulma suna nema su tashin hankali kafirai ne suka yi bulɗin ko ba 'yan kasar ba ma in ma kihin kasar ne an je hubbul waɗani ko an ce hubbul waɗani min ibadi to ba ma ku bane amma za su yi faɗa akan wasu guda biyu magidanta da su to me zafi akan wannan shirme kai annabi salati bai fi ma ba ko kai shiru hmm, aljanna babu musu ba hayaniya fiha ainun jariya akwai ainun idani ma jariya kala-kala masu gudana Shi ha sururun marfu'a akwai surur gado gadajen aljanna suna nan mataki-mataki adadin ayoyin alkur'ani yasa wanda ya haddace alkur'ani kuma ya aiki da shi nan zai shiri ba hmm, Allah sa mu dace wa kawabun Ma'uru'a. da kuma wani kofi banda ba shi da marika an jere su an ciccika su wa namariku masufa. aljanna ga namariku jama'a ga mafa kofa aljanna ana leka mana nuna mana abubuwa sai mu shiga eh mu dage eh mu kama sallar dare mu rika azumin ta tadawwi mu samu kakkarfan imani da lafiyar jiki eh wanda ma riku da matashin kai masu kufa an jejjera su wa zarabiyu mafusa ga zarabiyu zanin gado shine kilishi irin mai gizan nan kaji dan duniya akwai talauci katifa ɗaya ce dan za a bacci rana dan za a yi na dare har ta lotsa ta rika wari in an shekaru a ce ko a canja ba ma canja kayan daki ya ita talauci ne arziki yana aljanna mana eh komai a wadaci ga gidan nan ga komai dan aljanna za a bahi mace dubu goma sha biyu da ɗari ɗaya Nonan su baya zubewa ba sa jinin al'ada ba sa haihuwa ba kashi ba fitsari ba yawu ba majina kuma ba a cefa ne <laughs> eh. to ba ya gode ubangiji ba eh kuma za mu shiga kamar tso irin annaba adamu kamar yanzu falwaya guda sittin. a jera haka annaba adamu ya zo da zira'i sittin. haka za mu shiga matashin kan zanin gadan ga wani can ga wani can ga wani nan ga na gobe ga na yau ga na safe wadatacce Allah mani muwafaka afala yanzuruna ila libil kaifa kulikat afala yanzuruna ba za ku duba ba da izina ila ibili zuwa ga raƙumi Allah sai ya ɗauko abin da ya fi kusa da balarabe ya ajiye ma raƙumi kamar yanzu ai ne bai cika rabuwa da saniya ba ko to haka balarabe ai bai cika rabuwa da rakumi ba sai aka ɗauko a nuna man na kusa da shi fa qur'ani na sauka kenan ilal ibidi ku duba raƙuman nan jamal kaifa kulika yaya muka halice shi muka hawar da gaɓoɓinsa wata aya ce ta Allah duba raƙumi wala nan ba mu san shi ba da za a je a nuna mana abin da yake jikinsa sai mu kama kuka mu san Allah ya fi karfin safiyansu a nuna ma kwaye idan sai da yake in ana iska ko ba a iska zai juya a nuna ma tafin kafan nan ya tadda dutse ko inda kaya take ko abin nan ga yadda zai a nuna maka yadda yake cin abinci in ya ji kishin ruwa isha isha sai kuma ya canja hadiya ya tara shi sulum duk taron nan sai ku sha ruwa ku kushi kuma ɗaya kuma ya fi fiya watan kyau Allah ne ba shi majiya kuma komai ci yake addu'a ce da yi ne kaya ce komai ici zauna lafiya in ka tarfi sa ka sha mai ciwon kuturta sai warki in ka sha sa cikui maganin daji ne ciwon daji sai ya kau sa magani ne fatarsa sa kuma ku tsugunnar da shi ku dora mar kayan mutum goma ya kwasa i tafiya kwana takwas bai gaji ba wata hamidu asqalakum hmm. ila balidin lam takunu balighihi illa bihi kil anfus inna rabbukum laraqufur rahim ubangijin ku me jin kai ne mai tausayi mai rahama saboda ka ku duba wannan ni'ima ta Allah wa ila samai kaifa rufi'at ku duba saman nan yadda Allah ya daga ta da za a samu tsuntsu mai gudu ba yunwa kar gaji. irin wanda in ya wuce kan kayo ya fa ya bata i sama i sama sai ya shekara 500 bai ta da wannan rufin ba ije ga rana ga tauraro ga watanni itar da rufin kuma haka Allah ya kwarara ta ta tafi ko ina sai da aka faɗaɗa ta tafi shekara dubu inda ɗan adam zai rayu ba iya shekara dubin ta tsaya ba can gaba ba zai yi mu shiga ko mu rayu ba ma tukunna da za a huda ta kuma kaurinta ma tafi shekara ɗari biyar kuma iya yawan ka ba inda ake tokare ta tsaman zamani baya sa ta canja awalam yanzuru ila sama'i fawqahum kaifa banainaha yanzu ba za ku duba sama ba kaifa rufi'at yaya muka daga ta wa ila aljibali kaifa nusibat bi duba man zuwa ga duwatsu aya ce ta ubangiji aya ce ta ubangiji kaifa nusibat yaya aka kakkafa su wa ila rabbi kaifa sudihat ku duba man kasan nan yadda muka shimfiɗa ta gare ku ku gidaje ku kai, ku kamfani ku gona ku komai ku hanyoyi abokiyar zaman ku kenan kasa dama da ita aka yi mu ana min adam wa adamu min tura daga adamu muke adamu turbaya ne kuma duk abin da dan adam zai ci ta ya fito eh ciyawa ce menene dabba zai ta ake fito da abincin mu rigunan da muke sa ta yake fitowa ya bani adama dan zalla alaikum libasa eh. eh mun saukar muku da sutura to ai ba a ruwan sutura sai dai zamanto cewa an yi ruwa ku shuka auduga ta fito ku iba ku yi suturu jirgi ne mota ce mashin ne ko me ta karya fito mu ma na kasan ne in ka mutu ma kasar ce kai ka duba yadda aka shimfiɗa ta daidai da kuma wani gun tudu wani gun kwari wani gun sanyi wani gun zafi ko ina wani gun duwatsu wani gun rairayi yanzu ba kwa tunani ga wannan aya mu fa zakirin ma anta muzakkir fa zakir ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tunatar da su kai mai tunatarwa ne lasta alaihim bi musaitir ba mai tilastawa da kansu ba illa man tawalle wa kafar annabi yace dukkan al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda yake sahabbai suka cewa zai kiya manzon Allah yace wanda bi ni ya shiga aljanna wanda bai bi ni ba shi yake kafiran yanzu kenan ko ai san san musulunci gaskiya ne amma sun juya sun bashi baya suna ya kasa man tawalla wa kafar kenan lahul azaba lakabar kabar. ce wannan zamu musu azaba azaba mai girma inna ilaina iyabahum hukumar bayi tana gare mu summa inna alaina hisabahum wai hisabun su iya kan kaji fa kowa tunda Allah ya duniya ya shiru tukun kowa ya gama an dai kawo annabi ga qur'ani kullum ga masu faɗa Allah yake sanufu rugulukum ayyuhas sakala hmm. eh je mayin Allah suratul fajri hmm. makiyatun hayasnatani wa salasuna aya suratul fajri eh to ga sura ta 89 cikin Al-Qur'ani. makiya ce aya talatin ce da biyu bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wal fajr Allah ya ce yana rantsuwa da alfijir fajjar kulli yomin kenan na'am eh me kore duhun daren nan me gaya wuni ka farka daga bacci ka karbi zamanin ka dan shi wuni bacci yake eh kuma duk halittu ma sai su motsa Allah yace ya rantse da alfijir wa layalin ashir kuma ya rantse da layalin ashiri kwana goma kwana goma nan shine aka ce na albahar dan a cikin sa akwai ashura tasu'a na'am wasu ce a na ramadana ne inda annabi ke itikafi kaji manzon Allah na fita ita kuma sallaci kaji fa bayin Allah hmm. mu yanzu mu ce dare hutar bawa mu rika tashi jama'a muna nafiya ko da raka'a biyu ce mu rika azumi jifa jifa mu rika yawaita sadaka eh mu rika aikata alkhairi muna ajiyar lahira eh ko ka aka ce a'a nan dai malam mufassir yake cewa wa layalin ashiri to kwana goma ne na watan zulhijja eh nan a cikin su arfa take ko annabi ko ya faɗa hadisi cewa mutumin da ya azumi ranar arfa an kankare man zunubin wannan shekara da shekara mai zuwa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sada arfa akwai wata shikaya cewa ba ma sai ran arfa ba kullun kai azumi ran da watan ya kama har kwana tara ran da watan ya kama ran aka gafarta wa Adamu laifinsa san da ya buru aljanna in kai azumi ran nan an gafarta ma laifinka ran da watan ya kun biyu rana ce da Allah ya fitar annabi Yunus a cikin kifi wa zannuni iz zahaba magariban fa zanna allan na qadira alaihi fa nada fi zulmati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin kasa Allah ya tashe shi a birnin Nainawa yi wa'azi yi wa'azi suka ki to shine Allah ya ba mu labarin sanda ya nade buzu ya bar garin dan an ce masa ga azaba nan ta taho to shikenan ya je shiga cikin komi su kuma mutanensa suka ga azaba sai suka tafi suna imani da shi shine Allah ke cewa fana fa'aha imanuha illa qauma yunusa lamma amanu kashafana eh sun zo ba da gaskiya da shi shi ko bayanan sai Allah ya kawo da azabar saboda rahamar ubangiji da jin kansa da tausayinsa ga bayi duk taurin kan da suke, amma da suka sallama sai Allah ya basu shi kuma can jirgi ya rika tinja tinja za a hallaka ana ƙuri'a sai aka ce shi ne ya ce dan ni kaɗai ba za ku hallaka ba tsadum ya faɗa maliya fal ta kama hulhutu sai Allah ya ce kifi haɗe shi annabi fa ikon arba'in a cikin kifi kai jama'a mu kiyaye Allah da hankalinka baka taba ji an ce gidan su wani dangin Allah bane kiyaye Allah kifi fa kwana arba'in to nan ga duhun dare ga duhun maliya ga duhun cikin kifi duhu nawa duhu uku fanada fi zulmat yunusa sai ya kira mu yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin annabi yace wannan addu'a ta annabi yunusa cikin ta akwai ban mamaki farkonta ta halili tsakiyarta tasbihi karshen ta ikirari da laifi annabi ya rantsa ce wallahi babu wani musulmi da zai shiga wani bakin ciki a rayuwa ya karanta wannan addu'ar sai an yaye masa bakin ciki in ji annabi ku zo mu gwada mu ma in da rana ne ka ware wani lokaci ka yi ta kamar dubu biyu da ɗari biyu ake karanta ta in kuma kana da dama ka bari sai ukun dare ko karfe biyu ko sha biyu ne ka sa rigar ka mai kyau ka sa sutura ya ka gana da Allah sai ka zo ka yi raka'a biyu fatiha kulhu Wallahu, fatiha kulhu Wallahu. in kai zaman tahiya kace assalamu alaikum to sai ka bi da goshin ka kai sabo sujada kamar kana sallah ka nutsu to goshin ka iyakar sai ka kama karanta ta la ilaha illa anta subhanaka ni kuntu mina zalimina faɗi sau arba'in da ɗaya kar ka ɗaga goshin sai ka faɗi damuwarka na kuɗi kake so a baka naka ne aka riƙe ma hannu za a sama jarrabawa ce mataka ce ke ɓata ma hanyoyi ne suka toshe duk bukata ka faɗi wannan ba za ka bar gun ba an amsa maka in ji manzan Allah eh ko sati sati ka dinga yin wannan ka ga yadda rayuwarka za ta canja eh to nan da watan yakon uku kuma aka anshi addu'a na zakariya san da yake neman ɗansa ya haya yana rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisina to anan dai kwanaki goma suna da yawa zancen su Allah ya ce wala yalin ashri wa shafa'i wal watar Allah ya ce ya rantsi da shafa'i ya rantsi da wutri wato a shafa'u halitta halittarsa kenan al wutru shine Allah idan shi Allah komai guda biyu yayi Allah ne dai tak Allah shine wahid yasa kace qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ne daya amma komai biyu ne ko dan abin da ka sani kirgo mana sama ga kar gabar ga yamma kudu akwai arewa ga haske ga duhu ga dare ga rana ga wuta ga aljanna ga nuniya ga lahira cikin mu ga maza ga mata ga manya ga yara ko ba wannan ga dogo ga gajere mai kauri mara kauri mai hakuri mara hakuri mai lafiya akwai mara lafiya mai gani akwai mara gani mai ji akwai wanda baya ji ko babu wayannan mai mugunta akwai wanda bai da mugunta mutumin kirki akwai mara kirki to akwai danye to akwai bushashe kuma komai bai dogara bi Allah ya bala eh gasa gasa ne ga akuya ga tinkiya eh kai ma ga mata ka ga miji kwado su biyu ne ka gare su bi ne kifi su bi komai guda bi Allah eh yasa yace wa shafa'i wal watri ya rantse da halitta ya rantse da kansa wallahi za sir ya rantse da dare lokacin da ake tafiya cikin dare hal fi zalika qasamul lizi hijra cikin wannan Allah yace akwai rantsuwa ga mai hankali alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi adi ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam baka ga yadda ubangijinka ya aikata ga adawa bane balle wannan kafare ne yanzu irama zatil imad adul ula kenan wannan sunan kakansu ne irama su ne kamar kace hausawa waɗanda suka samu zamani da mulki da ɗaukaka waɗanda suke allati lam yukhlaq mislaha fil bilad wanda tunda aka yi duniya ko afirka ko turai ko daular laraba ba a gari irin na adawa ba da girman halitta da zamani da karfi da iya hege alici bai taba gari halittar gari irin garin su ba wa samudan ladina jabu sakhara bil wadi da samudawa waɗanda jabu sakara ai dau sakara masu yayyanke duwatsu su mai da shi gidaje katon dutsi malam iya ganin ka gari guda sai su tsatsaga shi su mai da shi gari su ne jabu sakara bil wadi a cikin garuruwan su hmm? to fir'auna zil autad fir'auna zil autad ma abucin tiraku na'am eh fir'auna hima ya zamani ya zauna sai da ya shekara ɗari hudu saboda lafiya ko atishawa bai ba sai da iyanka jariri dubu goma sha biyu Allah ya ce duk wa'annan yanzu suna ina sun shigo hannu ba su kubce ba ko ba rana lalle kowa za su zo su ba ku labarin yanda aka yi ba ma saboda haka Allah ya ce waɗanda sun yi ɗagawa cikin garuruwa sun yi yanda suke so sun musar ransu amma yanzu suna ina fa aksaru fi hal sadda Allah ya ce sun yawaita barna sun yau irna a doron kasa fasabba alaihim rabbuka sauta azab lalle ce sai Allah ya fasabba alaihim rabbuka sauta azab Allah ya zubo musu azaba nau'i nau'i kala kala adawa mutanen annabi hudu iska ce ta zo mutanen salihu tsawa da kuma girgizar kasa mutanen hudu eh inda zaka duba can suratul arabi ko Allah ya ba mu labarin sai da suka fito da hoto da shi annabi hudu inda Allah ke cewa ila adin akafun huda eh adama aika musu dan uwansu hudu قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره نعم افلا تتقون قال المولى الذين كفروا من قومه انا لنراك في صفاحه وانا لننزك من الكاذبين قال يا قوم كاجف النبي نعم ليس بي صفاحه ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رساله ربي وانا لكم ناصح امين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ko wa zadakum fil kalbi basba zukuru ala allahi la'allakum tuflihuna haka suke ta yi a cikin wannan sura amma duk da wannan mutanen hudu ba su kyale hudu ba in ka duba suratul hudu kuma suka ce kalu hudu. ma ji ita na bai bayyana mm. wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlika wa ma nahnu lak bi mu'minin zancen su babi ne guda ga suratul shu'ara eh ga suratul kamari da Allah ya ba mu labarin sa ana hatta kai dole hudu ya roki azaba bayan sun ce azaba suke so Allah ya dau iska daga gabar kamar yanzu ka ga hadiri kuma ba a iska ka fi tsammanin ruwa zai ko su ma Allah ya faɗa cikin suratul ahqafi ga zafi ga iska suka ce alhamdulillah ganin ruwa za a samu wannan zafin da dalili Allah ya ce falan mara auhu arido mustaqbil awdiyatihim qalu hadha adrun mamdurna alhamdulillah hadirin nan ruwa ne annabi Hudi ce bal huwa masta'jaltum bi mm. rihun bi azabun alim kuma wallahi a zamanin kana garin ba'adi ka dauki kayan ka bari ka mai da shi gida ga hadiri ya taho kana daga kai dan ka duba hadiri sai ka ga rakuman gidan ku wadda kanin ka ifi ta kiyo ga iska ta ta su ta wuce da su ta saman gari ko mun yawa su tashi kuma rakuman su ba irin namu ba. rakuman su ɗaya zai kai talatin ɗin namu na'am bishiyoyin gari sai kaga iska ta kwaso ta wuce da su duwatsun gabar gari iska ga tanan tana wuce tun kan ta zo Allah ka kiyashe mu yanzu kana gari katon birni kana yamma da garin sai ka gabar mm, benayen unguwar gabar da gari sun cicciro ana wuciya da su mai hawa biyu mai uku yaya za ka yi kaga abin ya fi karfin hankalinka ka shiga daki Allah ka kiyashe mu a zamanin annabi in ya ga hadiri shi yasa sai ya shiga ifita shiga ifita hmm, Allah ka kiyaye mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una eh to iskar da ta shigo gari an ce ta hanci take fita kayan ciki su wuce ta dubura kuma ba iska ce irin wacce kaga an yi kwanan nan ba awa biyu ta wuce ko minti talatin ita Allah ya ce ha alaihi saba alayalin wa samaniya ta ayyamin sai da ta kwana bakwai dare bakwai wuni takwas cikin wannan karfin juya sun kuma ta Allah ya ce suna ina ya Muhammadu wa samud da samudawa jabu sakar bilwa waɗanda suke yayyanka ainihin duwatsu su mai da shi gari suna ina don da Allah ya ba mu labarin su suma Qur'ani waɗanda suke na fito da fito na fito da su da wannan annabin nasu Salihu har ma suke ce masa kalu ya Salihu kada kun tafi na marjiwan qabl haza hmm. tanshe na anna abdu ma ya abdu abawana wa inna na lafi shakkin da una ilayhi murib ko dai Salihu dai shi ma nan suka buga suka buga ba su karɓi musulunci ba subhanallah eh, Allah ya ba mu labarin su shi gashi mai kuɗi gashi dan sarauta har ma suke cewa lana bayyatan na ko suma lana qulanna na walhi ma shahidina muhlika ahali wa inna kuna, to shi ma kaji Allah sai ce girgizar ƙasa ta sama ta sau tsawar mala'ika jibril tsawa fa yanzu ana cida da daddare ya kake ji cikin dare ka ji kara ana ruwa sai ka tsince ka karkashin gado ka tuna fa in ana ruwa nan tsawar ba ruwansu da mu ba dan mu suka yi ta ba muhawara suke da abokan aiki su raba ruwa su koma to ina wanda za a ce su zo su saboda gari malam rabiu tsawa masifa ce sa annabi ya ce in mun ji ta ko in ka ga walƙiya mai haske sai ka ce subhanallazi yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal mala'ikatu min kifati allahumma la taqatalna bi garbika wala tuhlikuna bi azabik wa afina qabla zalik haka annabi ya ce ka faɗa sallallahu alaihi wasallama Allah ka kiyashe mu eh Allah ka kare mu to yasa Allah ya ce to ina mudawa? mutanen hudu ina sa ila salihu mutanen kudaru matsiyacin nan wanda ya toke sagon salihu yadda ta je ta shiga dutse za ta fito ƙarshen zamani eh su ma haka akai da su izo iso ke ta Allah yake ba mu labari ko izin ba sa ha fa qala lahum rasulullahi na qatalla wa suqiyaha fa kazzabuhu fa aqaruha Allah ya basu ice fa damdama alaihim kai daga jin dandama ba kyau fa dandama alaihim rabbuhum bi zambihim fa sawwa eh Allah yake muka didita azaba kansu aka dirkusar da su fa asbahu fi diyarihim jasimin ka Allah me ganau mu ji arama fasabba alaihim rabbuka sauda azabi mun zubo musu nau'in azaba kaga ba san bude a durkushe kamar mai kamar magana ita magana kana taba ya zama toka na Allah ka gafarta mana inna rabbaka labil mirsadi balle wannan masu gare ta qur'ani ya muhammadu banni da su ina nan a madakata kowa zai zo linsanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama amma al insanu Allah yake kaga mutum idza mabtalahu in dai maka jarrabe shi aka ba shi ɗaukaka ko lafiya ko dukiya ko ilimi wa na'amahu aka girmama shi da ni'ima fa ya ce mai fa a karamani ta ji fa ashe ita in an wa dukiya ma kaji jarraba shi. wa na kun bi sharri wal khairi fitina eh wannan za a gaya mana ɗabi'a kafiri kenan sai fariya ai ba mu san wahala ba ni da ma san gidan ba kaza kaza mutanen ka su a wahala su suke ja kan kuma haka ake cewa eh to ba daɗi ka rika wannan eh talauta da arzuta duk daga Allah suke dabara ba ta saba waye komai mm, in aka barka da bayan ka yaga ba inda zaka je eh wannan kafiri Allah ke gaya mu idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqa in ku muka jarrabe da talauci babu kuɗi eh aka kuntata arzikin gashi nan da yau da kullun yanda ake fa yaqulu rabbi ahanan fa yaqulu rabbi ahanan sai ce ubangiji ya walakanta shi talaka kenan ko talaka ba dama <laughs> yanzu ne ka je da ce maroko su duniya ku ci anan ma ci a can ka ji ba <laughs> eh wannan al'ada ce ta kafiri amma kada musulmi ya yadda da wannan ai tunda Allah ka musulmi ka gama arziki a duniya kai dai ba Allah ba manzo Allah ka samu waccan aljanna da muka ji labari ta su eh saboda haka ake so a dage karka ce an walakanta ka dan wani lokaci yanzu musulmin ma suna da irin wannan sai kaga mutum ko kasuwanci yake na ta samun budi ya shiru da an dan jarrabe shi kwana 20 ba ciki ko sai ka ji kuka ai abin yanzu zaman banza miki he dai a fita dai kar a zauna ai kaza ai kaza abin he dai addu'a sai addu'a kuma addu'ar ma ba yi suke ba addu'ar ma wani baya shi iya baki ba daga baki ne a to shi addu'a He addu'a ba ya yi ba mutane sanin wata addu'a suka yi malam da ka'idar ta ai komai sai da dalilin sa eh komai sai da dalilin sa haram hmm, Allah ya amsa mana to kaga ba a san mutum hmm, yanzu duk taron nan namu ai mu nan talakawa ne to mu gode ubangijinmu an gama mana arziki mu ba talaka bane lafiyan nan da aka baka malam rabi ta fi komai cikin nan da wani gobe da safe zai hau mota ya tafi asibitin kashi inda za a ce kowane ɗaki a bashi dama ya shiga da ya ga tashin hankali ko ka shigo nan asibiti a kai ka ɗan kuna ka ga mutum kamar dodo kuma mutum ne gida ma ya fi ga Allah Ka ga wani ya karya gida shida wani gida uku wani wannan mukamakin babu an kwashe an zubar ta hanci ake bashi abinci kai malam kai ga ka kalau ka ma ka koyi yanzu za ka yi bacci kila ba ba yunwa amma kai ka ce wai kaza kaza zagi dan ba dan wani can da bai kai ya kawo ba kamar ka gode wa Allah yake la in shakartum la azidannakum in muna gode Allah sai a karo mana nan wani mutum jas ya je ya hadarin mota fa aka yanke kafar muka je dubo shi kwanan nan dubu casa'in da shida aka biya amma wallahi wannan cire kafar ba yana aiki a gaban sa ba shi an juye gadan bayanan aiki yake kuma a hakan shi a akan larura wani dan kallo ne kai ka hau mota ka sauka lafiya yau an yi baccin an tashi lafiya yau wani bai tashi lafiya ba kai kalau iyalinka kalau kai da Allah ku rika godiya Allah na san mu rika godewa sa ba za mu kirgu ba kalli idanuwan nan fa ka san ku darajar ido sai baka da hika san haka daya aka rasa ka kare kunnuwan nan babban ni'ima ce ta Allah hakwaran nan naka ni'ima ne komai gashi nan wanda in an shiga kirge ba za ka kirgawa ba wanda Allah ke mana misali yace mu gode mana bisa ni'imomin da imana Allah mun gode ma yace to kuma yace wai an walakanta shi wannan amma kafiri ake nabi Allah balla tukrimuna al-yatim Allah ya ce kawai dai kafiran mako ba ku girman maraya eh kalla ba haka bane cewa an tara ma dukiya Allah na san ka in an barka talaka wai Allah baya san ka ba haka bane biyayya kake so ka ba Allah kaskanci kake nema ka ma sako eh wannan ana ake samun girma ana ake samun wato kaskanci wajen Allah eh tarin dukiya wannan daban kuma talauci daban in kana talaka ka ba Allah ka huta annabi fa yake cewa rabba asha'asa a gabara madafu'un bil abwa ilaw aka sama allahi la abarra akbar hadisi yace akwai talakan da gashi nan cikin kura bai taje gashin kansa ba bai wanke rigarsa ba da ana taro zai zo guri ana hita amma ice irin waɗannan akwai masu imani wanda da zai rantse sai Allah ya kubutar da rantsuwarsa in ya ce wallahi gobe za a yi ruwa to gobe sai a hado hadiri a yayyafa dan kai ya kafara saboda girman sa gun Allah yasa ko ma'amala za ka yi da mutane kar ka zama walakanci na wani babban bawan Allah ne in ka taba shi ba za ka zauna lafiya ba yasa an zo a kyakkyar mu'amala da mutane li'anna dina al-mu'amala eh mu je malam wala ala wala ba a taimakawa a rika bayan Allah tirasa sun dukiyar maraya eh, dukiyar gado kenan ba sa bai mata da yara gado kenan eh yanzu ma ka gana danne kayan marayu bai kamata ba وتحبون المال حبا جما kina san tara dukiya kuma ga rowa eh ba a san ka zama kamo da kai eh ko baka nan ko ka rasa Allah sai ka ma wani kabar yayanka a samu ɗawainiyarsu sannan ka je lahira kai ta mamaki yanzu dan abin nan da nayi ne Allah ya mai da shi haka baki ba daga baki ne a to shi addu'a shi addu'a ba shi yi ba mutane sanin wata addu'a suke malam da ta. ai komai sai da dalilin sa eh komai sai da dalilin sa haram hmm, Allah ya amsa mana to kaga ba a san mutum yanzu duk taron nan namu ai mu nan talakawa ne to mu gode ubangijinmu an gama mana arziki mu ba talaka bane lafiyan nan da aka baka malam rabi ta fi komai cikin mu nan da wani gobe da safe zai hau mota ya tafi asibitin kashi inda za a ce kowane ɗaki a bashi dama ya shiga da ya ga tashin hankali ko ka shigo